إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'a, Allah wa iyyakum minan nar ya 'ya'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba dan mu siya ba ko dan mu siyar sai dai dan mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha siffar sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga Kabara har zuwa sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama a gabanka to kamar yadda aka sani yau muna sha shi daga watan Sha'aban wato ramadana kenan yau ya rage insha Allah sauran kwana sha hudu kenan ko sha biyar wanda ya daidai da wato ainihin uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas kenan wadda a cikin wannan karatu kamar yadda muka ce za mu maimaita kamar karatun da muka yi a baya za kuma a samu ƙarin bayani dangane da wato ainihin karatun da muka karanta a baya saboda ba a samu an ɗauke shi ba don ya kasance ya shiga cikin jerin gwano na karatu da ake ɗauka a cikin wannan eh, littafi da ikon allah idan ba a manta ba muna kan wato surori da manzo sallallahu alaihi wasallama yake karantawa wato a sallar kiyamun laili muka ce wa kana ahyanan ya ƙara'u fi kulli raka'atin bi suratin minha wani sa'i ana samu manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta a kowace raka'a ya karanta ɗaya daga cikin saba'u tiwal wato ɗaya daga cikin surorin nan masu tsawo guda guda guda bakwai mun ambace su muka ce saba'u tiwal su ne suratul baƙara, da suratul ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida da suratul an'am da suratul arab da suratul tauba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace waɗannan surori to ku kira shi babban malami man hafa da hadhihi sura duk wanda ya haddace waɗannan surori fa huwa habrun babban malami ne in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama yakan ɗauki kowace ɗaya daga cikin wanda muka lissafa ya yi raka'a ɗaya da ita Wama علم annahu قرأ القرآن كله في ليلة قط malam ya ce ba a taɓa samu manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta ƙur'ani a dare baki ɗaya ba ba a taɓa samu ya aikata haka ba bal innahu lam yarda lam zalika li abdullahi ibnu umar ibnu anhu bai yadda ma abdullahi dan amru ba ya karanta kaga anan sai ya ce innahu lam yarda bai ce lam yarda ba sai ya shafe hamza din bai ce yarda sai aka shafe hamza din wannan idan ka zo irabi sai ka ce kaga fi'lul mudari'i majzumun bilam kenan ainihin shi lam yarda ne an gane ko sai ka ce felu mudari'in majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfin illa an shafe harfan illa ina fatan an gane waɗannan ɗaliban ilimi za su fa'idantu da shi ƙa'ida ce ta nahawu bai yadda daga abdullahi ibn amr dan as ya karanta qur'ani a dare a dare ɗaya dukkansa ba hina qala lahu yayin da ya ce masa iqra iqra alquran fi kulli shahrin ya kai abdullahi dan amru ga kai saurayi ne mai ƙwazo. ka karanta alkur'ani izu sittin baki ɗaya fi kulli shahrin a cikin kowane wata ƙala sai ya ce ƙultu sai ya ce inni ajidu watan. ina da ƙarfi ya manzan Allah ƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce a hufi 20 laila ka karanta alkur'ani ɗin a kwana ashirin qala qultu sai yace inni ajidu quwwatan ya rasulullahi ni mutum ne saurayi mai karfi qala sai yace faqra'ahu fi sab'i wala tazid ala dhalik ka karanta alqur'ani baki dai a kwana bakwai amma kada ka ƙara sama da haka kada ka karanta qur'ani kai ƙasa da kwana bakwai ji in ji manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi bukhari ne ya rawaito a ya rawaito shi a guri guda biyu muka ce ya rawaito shi a nan ba na dubu ɗaya da ɗari uku da ainihin talatin da ɗaya da kuma nan ba na ɗari uku da arba'in da biyu daidai a cikin sahihul bukhari imam muslim ma ya rawaito shi a guri guda biyu ya rawaito hadisi na ɗari ɗaya da tamanin da tara da hadisi wato ainihin mai namba na 119 daidai wannan hadisi ne ingantacce kun ga anan manzo sallallahu alaihi wasallama bai yadda ma da abdullahi dan amr al-as ya karanta qur'ani kasa da kwana bakwai ba sai ya dinga bibiyan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ina da karfi a ƙara mun in ƙara karatun qur'ani na to sannan manzo Allah thumma rakhasa lahu sai manzon Allah ya masa rangwami an yaqra'ahu fi khamsin ya karanta alqur'ani a cikin kwana biyar a cikin kwana biyar aka masa rangwami ya karanta ina fatan an gane sai ya ƙara bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma rakhasa lahu sai ya ƙara masa rangwami an yaqra'ahu fi talatin ya karanta alqur'ani ɗin a cikin kwana uku wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalli min zalik manzon Allah sai ya hana shi ya karanta alkur'ani ƙasa da kwana uku yake cewa addarimi wa sa'id ibn mansur fi sunanihi bi isnadin sahih wannan hadisi darimi ya rawaito da sa'id ibn mansur dan yana da littafi shi ma da ake kiran shi sunan sa'id ibn mansur wato shine ya rawaito wannan hadisin manzon Allah ya ce kada ka karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku wa allala zalika fi qawlihi sai ya nuna masa illan haka illan ka sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku fi ƙaulihi lahu sai ya ce masa man ƙara alƙur'ana fi aƙalli min salafin lam yafqahu duk wanda ya karanta alƙur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimci abin da ake nufi da alƙur'ani ba bi ma'ana ba zai fahimci wato ainihin abin da alƙur'anin ya ƙunsa ba ba zai dinga tadabburi ba wannan hadisi ne ingantacce kamar wato ainihin yadda ya zo a cikin ainihin lafazin hadisin an karɓo shi daga mahmud ibnu ghailan daga annadur bunu shumail da daga shu'uba daga Qatada daga yazid ibnu abdullahi ibnu shikhil kenan daga abdullahi ibn amr daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama idan ka koma cikin sunan at-tirmidhi din wannan shine isnadin hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yafqahu man qara al-qur'ana fi aqalli min thalath ba zai taba fahimtar qur'ani ba wanda ya karanta qur'ani din ƙasa da kwana uku hadisin ingantacce ne lokacin da imamu tirmidhi ya faɗi wannan hadisin sai ya ce wannan hadisi sahihun ya ce imamu darimi a ƙasa za ka ga a ƙasa nan ba na shida ya ce maka darimi ne ya rawaito to idan ka duba sunanu darimi za ka ga hadisi ne na 1493 a cikin sunanu darimi imamu tirmizi kuma ya rawaito shi hadisi na 2900 da ainihin 49 sannan yana cikin sunan ibnu maja hadisi na ɗaya. da ainihin talatin da hudu sannan abu dawud ma ya rawaito shadisi hadisi na ɗari ɗaya da talatin da tara sannan a cikin kenan a fi kitabi sala sannan ibnu maja ma ya rawaito shi hadisi na ɗari ɗaya da ainihin dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai a cikin sahih ibnu maja kenan ina fatan an gane sannan albani ya ce hadisin ingantacce ne a cikin almishkatul masabih shine hadisi na 2201 a cikin almishkatul masabih ya ce hadisin ingantacce ne idan ka koma waɗannan littafin littattafai zaka ga wannan hadisi da ikon Allah manzo Allah kenan yana nuna mana kenan wato ainihin makasudin karatun Qur'ani shine tadabburi wanda Allah ya zargi ma wanda baya tadabburin alqur'ani wanda Allah yake cewa afala ya tadabbarun alquran shin ba za ku dinga tadabburi cikin alqurani ba am ala qulubin aqfaluha ko kuma a zukatanku akwai kwaduna ne an kulle ba ka ba ku tadabburin qur'ani a wani gurin kuma Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran shin ba za mu dinga tadabburi na alqurani ba walau kana min indillahi walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da qur'ani ya zo daga gurin wanda ba Allah ba da an samu saɓari mai ɗumbin yawa a wani gurin kuma Allah ya ce cikin suratul araf wa laqad zara'na li jahannama kathirun min al-jinni wal insi mun tanadi jahannama da yawa yawa daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun sai Allah ya ce suna da zuciya la yafqahuna biha ba sa tunani da zuciyar walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji walahum a'yunun suna da menene idan duna la yubsiruna biha ko ba sa ba sa gani da wannan idan duna sai Allah ya ce ulaika kal an'ami waɗannan sunfin mutane kaman dabbobi suke sai Allah ya ce balhum adall sun mafi dabbobi bata wa ula'ika humul ghafilun su ne wanda Allah ya rufe zuciyarsu baki ɗaya alkhairi baya shiga saboda menene ba sa tadabburin alkur'ani don Allah ya ce kitabun anzallahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati a dinga tadabburin ayoyin ta zakara ulul albab a cikin suratu sad kenan saboda haka makasudin alkur'ani shine a dinga tadabburi ana gane ma'anoninsa ana wato fahimtarsa ta hanyar wato ainihin tadabburi shi yasa zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba za mu karanta Ya yi sallah da aya ɗaya kawai qiyamul layli in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim an samu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wannan aya ita kadai saboda haka ba yawan ake nema ba ana neman tadabburi ne ba wai yawan abin da za a sauke ba ne a cikin ramadan ko a cikin tahajjud ko da kulu wallahu liman ya zo ya ta maimaita kulu wallahu ya karanta kulu wallahu kafa goma dan manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta kul wallahu kafa goma banallahu lahu qasran fil janna Allah zai gina masa tanka tsitsan gida a gidan aljanna to saboda haka in man ya zo ya karanta kul wallahu kawai kafa goma a raka ɗaya kawai kafa goma duk raka ɗaya kafa goma shikenan tahajjud yayi idan aka yi tadabburi abinda ake so kenan amma za a zuwa karanta qur'ani baki ɗaya shaf shaf ka ji ma wani masallacin ka je ba za ka ji ma me ake faɗa ba war haka kawai zaka ga ana gasa wannan yana cewa ai wancan tuntube ka yi wancan yana cewa tuntube ka yi ai ni zan ba da wahala sai ka ga mutum yana ta muraja ba dan Allah ba Allah ubangiji ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu don gaskiya maganan karatun Qur'ani ba abun wasa ba ne duk mutumin da bai yi shi dan Allah ba mun karanta a baya da shi za a fara sa za a fara wato bude jahannama Allah ta'ala ya tsare mu to kaga nan yake cewa duk wanda ya karanta Qur'ani sama da kwa ƙasa sama da kwana ƙasa da kwana uku to ba zai fahimta ba nan mubaraka furi yake cewa wato abinda ake nufi ba zai ba ladan zai samu ladan karatun Qur'ani din amma fahimtar alkur'ani ne ba zai yi ba yake cewa zaka samu daga cikin wasu magabata suna karanta alkur'anin a kwana ɗaya ma a dare ɗaya kamar usman ibn affan ya lissafa su da dama a cikin nan tuhufatul ahawazi duk da yake akwai wani malami wanda yake cewa tuhufatul ahawaz ya kakkarya sunnoni da dama sunnoni wajen guda nawa ya kakkarya wajen sunnoni da dama ko in ka ji abin sai ka yi kuka za ka ji sunan littafin ma bai iya faɗa ba wallahi wai tuhufatul ahwaz gashi nan a nan tufatul wazi ka gani sharhi ne na me sunanu tirmidhi shi nan nazo da shi tuhfatul ahawazi bi sharhi sunanu tirmidhi shi nan kusan mujalladi nawa wajen mujalladi tara ne tuhfatul ahawazi sharhin kawai sunanu tirmidhi amma wai yana cewa wai tuhfatul ahwaz wai taysirul allam wai shine taysirul allama akwai allama akwai allama daban wai kuma wannan shi ne malami ya karkarya sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma insha Allah a biyo mu wato bashi yana nan akwai takibi da zamu mushi insha Allah dan duk wanda ya karya sunnar manzon Allah sai mun karya shi da ikon Allah da farko dai za a fara mushi nasiha ya ji tsoron Allah ya sauka akan fahimta in ya ki sauka kuma to shikenan za a fito a bayyana ma mutane wato barnar da ya insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma qawluhu lahu sannan manzon Allah ya faɗa ma Abdullahi ibn Amr ibn Laz yace to anan din da ya ambata cewa akwai magabata da suke wato sauke Qur'ani a kwana ɗaya sai yake cewa amma shi abin da yake gani cewa ka sauke ƙur'ani a kwana ɗaya wannan ba sunna bace ta manzon Allah ko an samu wani magabaci yayi kaga manya kenan su ba ruwansu da wane yi, damuwansu kawai idan manzan Allah sallallahu salama ya yi shi kenan magana ta kare wallahi sahabi ko abubakar ne ya abu ko umar ne ya abu in dai manzan Allah bai yi ba to ba zai yi ba ka duba abdullahi dan umar an zo an tambaye shi da tamattu'i da ifradi wanne ya fi sai yake cewa tamattu'i ya fi ko sai ɗayan ya ce sai mai tambaya ce ai na ga babanka umar yana ifradi ko mm-hmm. ya ce a kulu laka kala rasulullah wata kulu kala abi ina ce maka manzan allah ya ce kana ce mun babana ya faɗa sai ya ɗauki sanda ya ce kum anni tashi ka tafi ka bani guri ya rana kashi a guje to saboda haka mubaraka fori yake cewa duk da an samu wasu magabata suna sauke qur'ani a dare daya yace lallai shi wannan bai masa ba domin ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta rawaito yata yace Aisha ta ce manzon Allah bai bai sauke Qur'ani kasa da kwana uku sai yake cewa wannan ita ce mazhabar Ibrahim e, e, shi ita ce mazhaban Abu Ubaid na yake kenan sai yace kuma wannan shine ra'ayi na Ahmad ibn Hanbal yake cewa wannan kuma shine ra'ayin wato ainihin wa yake da suna ahmad ibn hanbal yake cewa wannan kuma shine a mazhaban ishaq ibn rahawayi ko ishaq ibn rahawiya ya ce wannan mazhabin waɗannan mutane guda uku shine ya fi dacewa da sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine ya samu goyon bayan hadisai daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ƙasa da kwana uku ɗin ba samu daga manzan Allah yana aikata haka ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna likulli kulli abidin shirra wa likulli shirratin fatara, fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'a فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك maza Allah ya ce fa inna li kulli abidin shirra ga duk wani bawa mai bauta yana da wato ainihin nishadi yana da wani lokacin da zaka samu yana nishadi wato duk lokacin da ya wuce wato abinda ake nufi kowane mutum yana da lokacin samartansa ina fatan an gane maza Allah ya ce wa li kulli shirratin fatra kowane kuma samarta season ne yana iya zuwa ya wuce an gane ko fa in ma ila sunnatin in ma samartanka ta kare akan sunnar Manzan Allah wa in ma ila bid'a ko samartanka ta kare akan bid'a da rushe hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu manzo sallallahu alaihi wasallam ce fa man kanat fatratuhu ila sunnatin duk wanda samartansa ta kare akan raya sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce faqad ihtada haqiqa ya ya shirya wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika amma duk wanda ya karar da shekarunsa a bayan gina sunnar manzon Allah faqad halaka hakikanin gaskiya ya halaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tsame mu daga cikin waɗannan halakakku walidhalika saboda wannan ne kana sallallahu alaihi wasallama manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi la ya qara'ul qur'ana fi aqalli min Ba ya karanta alƙur'ani ƙasa da kwana nawa ƙasa da kwana uku wa ya yaqulu ya kasance yana cewa man sallafi lailatin bi mi'atai aya duk wanda ya salla a cikin dare da ayoyi biyu fa innahu yuktabu min alqanitin almukhlisin za a rubuta shi daga ƙanitin. wato kanitin <clears throat> masu tsananin tsoron Allah al-mukhlisin wanda suke wato tsarkake ibadarsu ga Allah duk wanda ya aikata haka da ikon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ka tsaya a dare da ayoyi nawa 200 za a rubuta ka daga cikin kanitina wato masu tsananin tsoron Allah kenan mukhlisin masu tsananin tsarkake ayyukansu dan Allah wa kana yaqra'u manzan Allah ya kasance ya ƙara'u yana karantawa fi kulli lailatin a kowane dare bi bani isra'il ya kasance yana karanta banu isra'il suratu bani isra'il ko wato ita ce wato ainihin subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir manzan Allah an samu yana karanta wannan sura baki ɗaya a dare a ƙasa me yace yace wa zumar ko da suratu zumar manzon Allah yana karance ta duka yace rawahu ahmad ko a ƙasa haka ne wa bunu nasr bi sanadin sahih haka ne karatun to in ka duba musnad na imamu ahmad a mujallar na shida a shafi na ɗari da 189 za ka samu wannan hadisi hakan nan kuma a malam imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan kubra a cikin sunan kubra zaka samu a mujallar na shida shi ma shafi na ɗari da shafi na ɗari da saba'in da tara sannan imamul hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak na wato shine hadisi na dubu uku da ɗari da ɗari shida da ashirin da biyar a cikin mustadrak na imamul hakim malam albani kuma ya ce wannan hadisi tabbas ingantacce ne a cikin silsila a hadisu sahiha za ka samu shine hadisi na 641 ya ce wannan gaskiya hadisin ya inganta an gane ko to wannan dangane da abin da ya shafi wannan hadisi kenan amma akwai wani hadisi da aka samu daga Irbat ibn sariya da yake cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya qara'ul musabbihat qabla an yarquda wa ƙulu inna fihinna aya ayatan khairun min alfi aya wai an samu wai an samu manzan Allah yana karanta al-musabbihat wato yusabbihu lillahi da suka zo a cikin ƙur'ani da sabbaha lillahi su ne ake kira musabbihat idan ka duba ƙur'ani baki ɗaya za ka ga waɗannan surorin guda bakwai ne guda bakwai ne wanda suka buɗe da yusabbihu ko kuma sabbaha na farko inda za ka samu wannan na farko shine za ka samu a suratul isra'i kamar yadda muka yi bayani ta fara da mai subhanallazi ko ta fara da tasbihi sannan a na biyu in ka gangaro za ka samu suratul hadid ko ba haka ba ne ita kuma ta buɗe da sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al hakim na biyu zaka samu suratul hashir yusabbihu lillahi a'a ko shi ma sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil wa huwa al hakim ko ba haka bane ita ma da shi ta bude sannan suratu saffi ita ma ta bude da sabbaha lillahi ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون sannan ka gangaro suratul juma'a ka samu yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim sannan ka gangaro suratul taghabun ita ma ta bude yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa al azizul hakim sannan na ƙarshe shine suratul a'la sabbi hisma rabbikal a'la wannan su ne jerin gwanan surori da suka bude da tasbihi a cikin alkur'ani guda bakwai to wai an samu daga irbadu bin sariya ya rawaito wannan hadisin cewa wai manzan Allah duk sai ya bi waɗannan surori ya karanta su cikin dare wato wannan hadisin shi yasa na dan bata lokaci a kan shi da yawan mutane sun ɗauki wannan suna kuma karantawa to wannan hadisin da'ifun jiddan yana da rauni kar ma ka wahalar da kanka idan ka duba za ka same shi a abu dawud ya rawaito shi abu dawud ya yi mai ya rawaito shi za ka samu a cikin sununa abi dawud shine hadisi na biyar. na 557 a cikin sunan abi dawud hadisin mai rauni ne imamu ahmad ma ya rawaito shi a cikin musnad dan a cikin musnad na imamu ahmad akwai hadisai sama da dubu arba'in sama da dubu arba'in a cikin musnad na imamu ahmad to imamu ahmad ma ya rawaito shi a cikin musnad kamar yadda na Shi ne za ka ga mujallad na kofowa ne karka tsammaci wai <laughs> daga kai na ake na kwabo ne eh, ko na kofe shi ne eh, ga shi nan a rubuce rika ce ta wannan dindaka wallahi kofo shi ne eh, ina wane mutum eh, to ka gani amma dai kofo shi ne tsakani da Allah to kaga a cikin sunan menene musnad na imamu Ahmad shine idan ka duba mujallar na uku na hudu kai ko hadisi shine hadisi na ɗari ɗaya da talatin da takwas hadisin rubabbe ne sannan a cikin sunanun nasa'i a cikin annasa'i a cikin sunanul shi ma annasa'i ya rawato shi a cikin sunan al-kubra mujallar na shida wato zaka samu shafi na 179 wannan hadisi rababbe ne wa da'afahu al-albani shekuna albani ya za'afa hadisin ya ce hadisi ne da'ifi idan ka duba da'ifu targhib wa tarhib dan yana da littafi sahihu targhib wa tarhib yana kuma da da'ifu targhib wa tarhib to a cikin ad-da'ifu targhib wa eh, tarhib yace wannan hadisin gaskiya ba shi da asali in ka duba wannan littafi aka samu shine hadisi na 344 wato wannan manzo na karanta sabba din da yusabbihu din ba shi da inganci dangane da abin da ya shafi fuska ta riwaya hadisi ne da'ifi ina fatan mun gane amma wannan da ah, manzalla na karanta banu isra'il suratu bani isra'il to hadisi ne wato ainihin mai kyau sosai kuma wancan hadisi da muka ce da muka yi bayani za ka same shi a cikin wato turmuzi ya rawaito shi shi ma an gane Shi ne hadisi na 292 biyu da casa'in da a cikin sunanin turmuzi hadisi ne dai wanda bai inganta ba saboda haka ka bata ma kanka lokaci wajen karanta shi don ko kai ba lada wannan kenan amma an samu wanda aka ce manzon Allah na karanta suratul zumar din da bani isra'il wannan hadisi ne ingantacce kullum kafin ka kwanta yana da kyau ka karanta suratu bani isra'il in ka zaka iya ka karanta da suratu zumar an gane ko wannan hadisi ne mai kyau sosai sai manzon Allah yake cewa wa kana ahyanan ko malam yake cewa wa kana yaqulu ko manzo ya kasance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati aya duk wanda yayi sallah a cikin dare da ayoyi guda ɗari, lam yuktab min al-ghafirina ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu rabkanannu ba duk mutumin da yayi sallah da aya ɗari kawai ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba wannan hadisi ne ingantacce shi ma darimi da hakim suka rawaito wa sahahu ya sahaha shi wa wafaqahu zahabi imam zahabi ya ce hadisi ne mai kyau wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin qadara 50 aya manzon Allah ya kasance a kowace raka'a yana karanta gurgudan aya 50 au akthara ko sama da haka ko sama da hamsin ko me ko ƙasa da haka ko Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan wataratan wani sa'i ya ƙara'u ƙadira yana karanta misalin ya ayyuhal muzammil wato yakan karanta wannan a cikin dare wa ma kana sallallahu sallama yusallin laila kullahu manzon Allah bai kasance yana yin sallah dukkan dukkan dukkan sallah dukkan daren a ce manzon Allah ya tashi yana yin sallah dukkan dare ya raye daren gaba ɗaya yana sallah illa nadiran sai ɗan kaɗan illa nadiran sai dan kadan faqad raqaba abdullahi ibn khabbab ibn al-arad wata rana wannan sahabi da ake kiran shi abdullahi ibn al-khabbab ibn khabbab ibn al-arad dan khabbab ibn al-arad kenan wata rana raqaba idan aka ce raqaba shine ya labe yana muraqaba inna allaha kana alaikum raqiba ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ce daga raqaba ne wato muraqaba kenan ko wato gadi to wannan sahabi din <clears throat> ya laɓe yana gadin manzon Allah shi manzon Allah bai sani ba wa kana qad shahida badaran wannan sahabin ya je yakin badar wanda mun san cewa kuma duk wanda suka je yaƙin badar da Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su Allah ya gafarta musu ba wani wanda ya rage Allah bai gafarta mishi ba shi yasa Hatib ibn Abi Balta lokacin da ya rubuta secret din musulmai zuwa ga kafirai Umar ya zara takobi zai sare shi har ya zara takobi zai sare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'ahu kyale shi wa ma ka la'alla Allah tala ala ahli badr baka san cewa Allah yayi hanzari ga duk mutumin da ya je yakin badar ba faƙala Allah ya ce i'in maluma shi tun ku aikata duk abin da kuka so kadi gafartu lakum na gafarta muku duk wanda ya ji yakin badar an gafarta mashi saboda haka ba a ba duk laifin da mutum ya yi a bayan badar Allah ba zai kafa shi da shi ba in ji manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan Abdullahi din shahida badaran ya je yakin badar ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan sahabi me yayi raƙaba rasulullahi sallallahu alaihi alLailata kullaha ya tsaya ya yi gadin manzan Allah manzan Allah bai sani ba ya tsaya yi gadin shi dukkan daren ya tsaya yana duba abin da manzan Allah ke. yi wa fi lafzin a wani lafazi fi lailatin sallaha kullaha a wani dare da manzan Allah ya sallah duka daren hatta kana ma alfajiri har sai da ya kasance tare da alfijir wato sai da alfijir ya keto kenan yana gadin manzon Allah shi manzon Allah bai san yana gadin shi ba falamma sallama min salatihi lokacin da annabi ya idar da sallarsa an gane ko qala lahu khabbab sai khabbab sai ya fito da ya labe ne sai khabbab ya fito sai ya ce ma manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi na baka fansar mahaifiyata da mahaifina laqad sallaita laila salatan hakika a wannan daren kayi wata irin sallah ma ra'aituka sallaita na hawaha ban taɓa gani kayi sallah irin ta ba faqala sai manzo Allah ya ce ajal bi ma'ana bala haka ne na'am bi ma'ana haka ne kenan shine ajal ina fatan an gane yace innaha salat sala innaha salat salata raghbin wa rahabin yace ai wannan sallah ce ta tsoro da roƙo da kwaɗayi an gane ko to bari ku ji mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa din to shikenan yace wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla a wannan sallar da nayi ya kai khabbab na roki ubangiji na wato salatin salatu khisal na roƙi ubangiji na abubuwa guda uku kuna ji fa'atani thnaini sai Allah ya bani guda biyu wa mana'ani wahida sai Allah ya hana ni guda daya a sallah ba kun ga har manzon Allah ma yana roƙo ana hana shi yace a wannan sallar da nayi dalilin yin sallah din nayi ne don roƙi abu guda guda uku na roƙi Allah ya bani guda biyu ya hana ni daya an gane ko a mana ali wahida to ga abin da annabi ya tambaye Allah subhanahu wataala yace sa'altu rabbi na tambaye ubangiji na Allah yuhlikuna bima ahlaka bihi al-umam qablana kada Allah ya halakar da mu da abin da ya halakar da al'ummar da suka gabace mu an gane ko al'ummar da suka gabace mu abu ɗaya kawai za su yi sai Allah ya halakar da su mutum ɗaya kawai idan ya yi coge a kasuwa sai allah ya aiko mala'ika sai destroy ɗin garin gaba ɗaya inda ake kama mutane suna abin kunya yanzu ko kuma ka ga mutum ya ci dukiyar ƙasa ya gudu to ta dalilin shi kawai sai a ke ƙasar ko ka samu mutum na luwaɗi shi kaɗai sai a sa a ke mutanen gurin gaba ɗaya ko ka samu mutum ya zake wa ƙaramar yarinya ya shekara hudu sai ka samu mutum ya zake mata saboda neman duniya to irin waɗannan abubuwa annabi ya roƙi Allah kada a halakar da al'ummarsa da shi shi yasa zaka samu a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu mutum ɗaya yana aikata dukkan irin laifin da aka halakar da al'ummomin da suka gabace mu mutum ɗaya kawai sai ka samu shine cin amana shine zina shine luwaɗi shine tauye ma'auni duk shi kadai amma Allah ya zira ido kawai yana kallon mu saboda menene rahama irin ta manzon Allah da ya roƙa ya roƙan mana da ba don haka bakan, kan aida mun gama halaka baki daya to al ya roƙi wannan sai Allah ya yi mai wa fi lafzin Allah yi hulika yuhlika ummati bisana a wani lafazin kuma ya roƙi Allah kada ya halakar da al'umma shi da fari da fari wato rashin abinci wato annabi ya roƙi Allah kada a halakar da al'ummarsa da fari fa a ha. sai Allah ya bani ya ce ya karba wasa sa'altu rabbi azza wa jalla sai na ƙara roƙon ubangiji na maɗaukaki Allah yuzhira alaina aduwan min ghairina kada wato ainihin waɗanda ba mu ba su yi nasara a kanmu wato kafirai su yi nasara a kanmu Allah ba zai taɓa ɗora kafirai akan musulunci ba idan ka ga ko Allah ya ɗora kafirai akan musulunci ba karya alkawari ya yi ba don za ka iya ji a wani garin arna sun je sun yi kace-kace da musulmai ko ba haka ba sai ka ce to ya haka hadisin kenan ya ga kuma hadisi ya ce ba za a taɓa sallada arna akan musulmai ba to abin da za ka yi shine kana ganin haka ya faru to tabbas mutanen ne suka karya alkawari sai Allah ya karya musu ba su cika ka'ida ba ne idan ko baka cika ka'ida ba ta dalilin rashin cika ka'idan nan wato Allah zai iya ɗora abokin gabanka a kanka akwai wani yaƙi da aka je aka dinga kashe sahabban manzan Allah aka dinga kashe su Khalid shine kwamandan yaƙi ya iya kuma yaƙi an san Khalid kai har daga baya ma Umar ya daina sa shi a kwamanda saboda an canfa duk inda Khalid kawai ya fuskanta sai ya yi rugurugu da arna to Khalid shine kwamanda ana ta kashe musulmai ana ta kashe su sai Khalid ya ce ku zo dukanku waye bai yi sallan azahar ba ce kowa ya yi waye bai yi asubahi akan lokaci ba aka ce kowa ya yi waye kafin ya zo yakin nan bai warware bashi ba aka ce kowa ya warware waye ya ci amanan makocinsa kowa ya ce na da allah ni ban ci amanan makocina ba waye waye aka dinga lissafo wasu manya-manyan zanabai ana tambaya wanda ya san yana aikatawa ya ji tsoron allah yi waje a gurin kasan so ba ba wasa al'a ah, ga annabi musa alayhi salatu wasalam ya je ya roki allah ruwa allah ya ce ba zan yi ruwan ba sai wani mutum ya fita daga cikin al'ummarka wannan mutum ba shi da wani aiki sai zunubi ya fito ya fita a cikin al'ummar nan kowa na ganin shi ba haka ba zan yi ruwa ba in ji allah annabi musa ya ce dabbobi da ƙananan yara da tsofaffi duk suna ta rasuwa allah ya ce condition ɗina kenan in bai fita a cikin mutane kowa ya gan shi ba wallahi ba zan saukar da ruwa a garin ba annabi musa alaihi salatu wasalam ya zo ya tara mutane ya ce ya yi hudu ba ya ce duk wanda ya san yana aikata laifi kaza da kaza ya fito yi waje a cikin al'umma na kowa yana ganin shi ya ce in kuma baka fito ba zan roƙi allah ya kunyata ka kowa ya ganka to annabi musa ya yi baki uku kasan kuma annabin Allah idan ya roƙi Allah shi kenan, Allah zai bayyana wannan mutumin kenan sai mutumin nan ya yayi sunkui da kai Ya ce, ya Allah ni ne mai aikata wannan zunubi bula shakka a ƙasa ya yi ƙasa da kanshi ce wallahi na yi maka alkawari ya Allah tsakanin ni da kai ba zan ƙara aikata wannan zunubin ba kakka tozonta ni Allah ka taimaka ka rufa mun asiri kamar yadda babu wanda ya sani Daga ni sai kai ya Allah ka rufa mun asiri kar ka tozata ni bayan ka su gani Allah ka taimaka mu ka taimaka ya Allah annabi Musa yana zai fito ne ko ba zai fito ba shi kuma yana kasa yana ya Allah kada ka kunyata ni shi kenan kafin ya gama addu'ar ko sai aka hada hadiri ana haɗa hadiri malamai suka ce kafin a bar wannan filin kowa ya isa gidan shi sai da ruwa ya ji shi jagab har yana daga sai annabi musa alaihi salatu salam ya koma gurin allah ya ce ya allah ba ka saba alkawari sai ya ce haka ne ya ce ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wani mutum ya zo ya fita kowa na kallon shi sai allah ya ce babu shakka haka ne to amma abin da ya faru lokacin da kake bayanin kowa ya zo ya fita dinnan a cikin mutane kowa ya gan shi ya sunkuya ya roƙe ni ya ce kada in tozartar da shi ni kuma na karba ni ba na tozartar da bayina na rufa masa asiri sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya allah ka nuna min wannan wani mutum ne sai ya ce ba zan nuna maka shi ba ba za ka shiga tsakanina da bawana ba wannan shine ka'idar allah wa inni la ghaffarun liman ba? wa amana wa amila salihan sun mahtada duk inda mutum ya kai da ketare iyaka allah ya kan shimfiɗa hannunsa da daddare don ya karɓi tuban wanda suka saba masa da rana ya kan kuma shimfiɗa hannayensa da rana don ya karɓi tuban wanda suka saba mashi da daddare babu wani irin zunubin da mutum zai yi a ce allah ba zai gafarta mashi ba to saboda haka a roƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kenan me nake faɗa ne hannaka wannan yawwa ba Allah ba zai taba sallada kafirai a kanmu ba Khalid ibn Walid ya tara mutanen ya ce mai kuke babu wani da aka samu yana aikata wani zunubi kun san abin da ya faru sai aka samu gaba ɗaya sun sha'afa da yaƙi ba su yi asuwaki ba bakinsu yana tawari saboda asuwaki wannan ka gan shi ba sa yin shi bakin su yana tawari kuma aswaki sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaku mataharatul lil fami wa mardatul lirabbi yana tsarkake haƙoran mutum kuma yana kawo Allah yadda da mutum shi yasa ibnul qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad yi hadi khailul ibad ya kawo fa'idoji guda goma sha biyar fa'ida ɗaɗɗe har guda goma sha biyar na aswaki kawai sai aka samu ai asuwaki ne ba sa yi shi ya sa kafiran suka zo suna ta kakkashe su sai Khalid bin Walid ya ce a je kowa ya kama asuwaki da suka dubo wata bishiyar ana kiranta Udul Arak sunan bishiyar kenan da suka dimfari bishiyar sai da suka mata tsirara duk suka mata zigidir aka dinga karya ana asuwaki kafiran suna hangowa ka ɗaya sai suka gudu suka ce lallai akwai wani sihiri a nan mutumin da yake cin itace idan ya samu mutum ya zai yi da shi gaba ɗaya sai suka gudu suka ce ai sahabban nan sun koma cin itace ba mu san kowane lakani ba ne da su ga itace ne suke ci to mutumin da yake cin itace in ya kama kuma nama ai shi kenan sai suka gudu suka daina kakkashe su to saboda haka kada Allah ya kama al'ummar manzon Allah da fari fa ataniha sai aka bani saboda haka idan kaga kafirai sun yi nasara akan musulmai to musulman ne suka bada kansu musulman ne suka ki wato ainihin menene tsarkake Allah suka ki bin umarnin Allah dan a ka'idar Allah wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka roƙe ni ka ce musu idan bayina sun roƙe ni ka ce musu fa inni qarib ina kusa ina ji Allah ujibu da'wata da'i idza da'an ina wato ainihin amsa kiran mai kira idan ya kira ni sai Allah ya ce fa lasta jibuli ni masa amsa min wali yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun sai in shiryar da su in ji Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim ko ba haka bane Allah ya alkawari zai tabbatar da mu a bayan ƙasa amma ba sai mun bi dokokin Allah in ba mu bi dokokin Allah ba muna cikin wahala za kuma mu dawwama a cikin wahala amma idan muka bi Allah in ji yaj'al lakum furqanan wa kun sayi sayyi'atikum idan kuka bi Allah sai ya sanya muku mafita amma idan muka tsaya ba za mu bi Allah ba wallahi tallahi ko Buhari zai shekara ɗari akan mulkin nan ba abin da mu gani sai wahala ya dinga shi ma din ya dinga shirme kenan shirme zai dinga yi ka rasa ka ce to wannan Buhari ne ko kuma wani ne daban sai ka rasa menene timbele zai ta yi saboda menene ba mu tsayar da alkawalin Allah ba amma wallahi in ka tsayar da alkawalin Allah ko buhari ne zai yi mulki ko ba shi zai yi mulki ba sai Allah ya wadata ka a cikin gidanka ka ga lokacin fari lokacin bala'i ana ta cewa ba kuɗi kai kullum sai an yi miya da kaza a gidanka ka rasa me yake faruwa kana ta kuntun da kaji a zamanin buhari ba ana cewa buhariya ba to kai sai kaga kana ta kwantar da kaji tsakani da Allah to saboda haka mu ji tsoron Allah sai ka ga Allah ya isar mana to Allah ya karba ba zai halakar da al'ummar annabi ba da me da fari Allah kuma ya karba wa sa'altu rabbi azza wa jalla na roki Allah Allah yuqhira alaina aduwan min ghairina fa ataniya wa sa'altu rabbi alla yulbisana shi'an sai na roki Allah kada ya hada mu jama'a jama'a fa mana'aniha sai Allah ya hana ni sai Allah ya mai sai ya hana ni menene ma'anar wannan wato shine ma'anar abin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratu al'an'am Allah yake cewa idan ba mu bi shi ba Allah ulhuwal qadiru ala an yab'atha alaikum azabin min fawqikum ko min tahti arjulikum Allah ya ce ku zai iya saukar muku da azaba ta sama azaba ta sama shine Allah ya aiko mala'iku su halakar da mu ta ƙasa kuma girgizan ƙasa au yalbisa kum shi'an ko kuma Allah ya mayar da ku jama'a jama'a fa yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'd sai kaga shashin mu yana dandana ma shashi azaba kai da kanka zaka ga musulmai da musulmai sun ware suna fada shashin musulmi yana dandana ma shashi azaba kuma abin da yake faruwa kenan sai ka samu musulmai sun ja daga suna faɗa su ya su da sunan jihadi annabi ya ce kada a samu al'ummata suna aikata wannan allah ya ce ina wannan ba zan baka ba za mu ɗanɗana ma wasu azaba da wasu yanzu abin da yake faruwa kenan sai ka ga mutum ɗan uwanka ya zame maka annoba yana wato ɗanɗana maka azaba yana gasa maka aya a hannu in a ma'aikata ne ya fitine ka a ce me ya faru ya ce wannan aiki ne daban musulunci daban aiki na daban Wai haka zai gaya maka zai ce musulunci daban aiki na daban kamar yadda wani shugaban ma'aikatan hajji operation kwanaki ya yi ko ya ce wata mata dole sai ta cire niƙabi dole wai sai ta cire niƙabi in ba aka ba ta fita ba za a ganta ba ba za a mata fasfot ba aka tambaye shi me yasa ka ya kai ce musulunci daban shi aikin shi daban ka ji hasarare musulunci daban wai aikin shi daban da yawa kuma mutane suna musamman police idan ka je police station ka ce dan Allah zai ce kai ba a kiran Allah a nan nan ba a kiran Allah nan ba aikin Allah muke yi ba musulmi ne kuma zai gaya ma zai ce musulunci daban aikin shi daban ba aikin Allah ya zo yi nan ba ka bari in muka fita sai ka maganan Allah a cikin police station na sha jin wannan lafazin kuma za ka samu duk irin waɗannan masu lafazin kurata ne kuma har ya gama polisin a kurtu ba zai je ko ina ba to Allah ta'ala mu wallahi ba za mu taɓa raba addini da ayyukanmu ba duk aikin da zai saba mu addininmu to wallahi ba za mu yi shi ba wannan shine aqidatul muslim wallahi shine in ka ji tsoron Allah kana jin tsoron Allah kawai sai Allah ubangiji ya fito maka da mafita akwai wani wani bawan Allah a Kaduna da ya samu aikin soja yana samun aikin soja? wato sai aka ce ya aske gemun shi ya ce ka shi wannan gemu ya fi shekara talatin a haɓarsa ba zai iya askewa ba ba zai iya askewa ba ya ka ce to tafi ba shi ba aiki ya tafi yana ta azuka kawai a waya daman ya taba aflayin uh, aiki a ma'aikatan alhazai sai aka kira shi aka ce shi ne asistan director na gurin gaba daya ya ce mene assistant mate aka ce darakta kai ne gaba daya assistant darakta na nan gaba daya saboda me ya ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa saboda haka wallahi mafitar Allah tana da yawa amma yana tare da tsoron Allah to Allah ya sa mu dace mu karasa a gurguje yawwa yace wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha manzon Allah ya tashi cikin dare yana ta maimaita ayan nan hatta asbaha sai da gari ya waye wahiya ita ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzon Allah yana ta maimaita wannan ayar ya Allah idan ka musu azaba to bayinka ne idan kuma ka yafe musu Allah kai mabuwayi ne alhakimi kuma mai hikima cikin ayyukansa idan Allah ya ga dama sai mutum ya sha giya sai ya yi zina kuma Allah ya ce ranar tashin kiyama tafi aljanna ina ruwan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi ba a tambayin shi me yasa kai yi. Allah manzan Allah ya taba tafiya ina jin da Abu suna tafiya cikin daji da abuzar, Zar sai manzan Allah ya ce tsaya ana yace duk abin da ka ji karka biyo ni ka tsaya ka ji rana ana sai manzan Allah kawai aka ga ya yanke ya shige wani daji wop ya shige a guje yana shiga wannan dajin abuzar ko wani sahabi makamancin haka ina jin abuzar din ne yana shiga wannan dajin sai ya ji kugi rukukukukuku haka a dajin kamar tashin wani hadiri haka ya ji wani ihu da ƙara ya ce saura kaɗan da na ƙara step na shiga dajin saboda ina jin tsoro kada wani abu ya faru da manzan Allah ne ya ce sai na tuna cewa ya ce kar in bar wannan gurin sai na tsaya amma ina cikin kunci can an jima da ya kasa haƙuri yana ta mutsu mutsu sai ya ga manzan Allah ya fito sai ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam me yake faruwa ne na himmatu in ƙara step in shiga dajin nan dan in ga me yake faruwa manzo ce da ka kara step ɗaya da ka mutu kana kara step ɗaya da ka mutu ya ce ka san me faru ya ce a ya ce mala'ika jibrilu ne ya sauka a siffarsa yadda Allah ya yi shi kai ka isa ka gan shi kaga kana ganin mala'ika a siffar shi shi shikenan ya ce da ka kara step ɗin nan da mutuwa za ka yi saboda idanunka ba zai iya ɗaukan wato ainihin ganin mala'ika ba sai yake cewa ka san abin da ya ce mun ya ce yanzu nan yake gaya mun cewa idan mutum ya mutu bai taba shirka da Allah ba Allah zai sa shi a cikin aljanna wa in saraka wa in zana ko da yayi zina yayi sata eh manzo Allah sai ce wa in saraka wa in zana ko da yayi sallah yayi sata yayi zina sai manzo Allah ce wa in saraka ko da yayi sata wa in zana ko da yayi zina amma kar ka ji wannan hadisin ka ce to shi ke nan yanzu na buɗe kofar zina ka zama matsiyaci ko ba haka ba ne abinda da ake nufi shine wato za ka liman ya sha ɗin nan liman ya sha'u ga wanda Allah ya so to kai kuma kana da garantin kana cikin liman ya sha'u to idan ka je ka yi zinan ka yi sata ba ka daga cikin liman ya sha'u ka hau kaya kenan kai ka ji inda abin yake sai manzalla ce wa in saraka wa in zana ko da ya yi zina ya yi sata kuma ko da abu zarin baya so sai ya shiga in ji manzan Allah to an ka ce barin je in yi zina ka je kai baka cikin liman ya sha'u wallahi ba ruwana Allah zai kama ka dam to kaga kenan sai Allah ya ci a manzan Allah yana ta maimaita wannan aya bihayar ka'u da ita yake ruku'i wa biha yastudu da ita yake sujjada wa biha yad'u da ita yake addu'a falamma asbaha qala qala lahu abu dharr kaji lokacin da aka wayi gari sai abu dharr radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahata baka gushe ba kana ta maimaita aya daya ya rasulullah hatta asbahata har sai da gari ya waye tarka'u biha kana ruku'i wa tasjudu biha kana sujada da ita wa tad'u biha kana roko da ita wa qad allamaka Allahu alqur'ana kullahu gashi Allah ya sanar da kai alqur'ani duka ashe kenan ba gazawa bane limami kullun hafizi ne na alqur'ani ya dinga daukan kananan surori yana sallar qiyamul layli da su ba gazawa bane ka duba tambayar da ya mai law fa'ala hadha yace da dai law da wani lau fa'ala hadha ba'duna lawajadna alaihi da a cikin mu ne Musa Habbai aka samu mutum yana ta maimaita aya ɗayan nan da a cikin mu ne aka samu wani na haka lawajadna alaihi da mun rike shi mun kullace shi idan na ce waje da alaihi na kullace ka kenan wajattu alaika wallahi na kullace ka an gane abu zarin ya ce da ɗayan mu ne yake aikata haka lawajadna alaihi da mun rike shi muna ɗan jin haushin shi ƙala sai manzo Allah ya ce inni sa'altu rabbi azza wa jalla na tambaye ubangiji na a wannan sallar da nayi da aya ɗayan nan ash-shafa'ata li ummati na tambaya Allah ka bani ceton al'ummata fa atani ha sai Allah ya ce an baka wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a wallahi wannan ceton nawa zai faru ga duk wanda bai taba shirka da ni in ji Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai taba shirka da Allah ba zai samu wannan ceton ranar tashin kiyama kaga shirka bala'i ne wanda ya zama mushriki ya shiga uku an gane ko to wannan hadisi ingantacce ne zaka same shi a zaka same shi a ina a cikin sunan nisa'i hadisi na 1600 da ainihin 34 da imamu tirmizi hadisi na 2175 imamu tirmizi ya rawaito shi to sai na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai manzan Allah yake cewa ƙala lahu rajulun sai wani yake ce ma manzan Allah ya rasulallah ya manzan Allah inna li jaran ina da makoci ya ƙumun layil yana tashi yana salatun layili yana tashi yana mai salatun layili wala ya ƙara'u illa qul huwallahu ahad wannan makocin nawa baya karanta komai sai qul huwallahu ahad yuraddidu ha ya ta maimaitawa la yazidu alaiha baya karawa kan qul huwallahu ka annahu yuqalliluha kaman wannan sahabin ya rena wannan sura fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kana da makoci yana aikata haka sai ya ce eh ni kuma wallahi haushinsa nake ji ya ta maimaita qul huwallahu sai manzo Allah ya ce to dakata sai manzo Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda rai na ke hannunsa shine wa yace inna hala ta'dilu thuluthul qur'an wallahi qul huwallahu daidai take da da daya bisa ukun qur'ani daidai take da izu ashirin na alqur'ani wannan hadisin imamu ahmad da imamu bukhari suka rawaito abu dawud ya rawaito wannan hadisin da sauran marawaita ina fatan an gane kuma an samu wannan hadisin daga abdullahi ibn yusuf daga malik daga abdurrahman daga abdullahi ibn abdullah abdurrahman daga abi sa'sa daga daga babansa daga sa'id al-khudri yake cewa wani mutum ya zo yana ta maimaita qul lahu ahad a cikin dare da aka ba manzon Allah labari sai wato ya ce wannan qul lahu din tana daidai da ɗaya biyu wato ɗaya bisa ukun ƙur'ani. kaga fallalan kulu wallahu ko mun karanta kuma a baya a karatunmu na baya cewa annabi ya aika wasu mayaka yaƙi limamin duk sanda ya karanta wani su wata sura sai ya karanta kulu wallahu sai suka ce ya daina sai ya ce ba zai daina ba sai suka kai karan shi gurin manzon Allah ya rasulullahi wani na yawan karatun kulu wallahu ya ce me yasa kake karanta sai ce ya rasulullahi saboda tsananin son da nake yi wa kulu wallahu din sai manzo Allah ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal janna sanka da kulhuwan lahu da kake ya shigar da kai gidan aljanna to Allah ya samu a cikin su Allah ubangiji ya yafe mana kurakuranmu ban sani ba ko akwai mai tambaya za mu dakata a nan sai Allah ta'ala ya kai mu wato sati mai zuwa idan muna da rai kuma muna gari in Allah ya za mu dora a inda muka tsaya ban sani ba ko akwai mai tambaya ko karin bayani na'am É. eh abin da aka fi so shi ma din in ka zama mai ibada ne bayan da aka iya da kai to sai ka yau ka yi gobe ka sha to ga ayyuka nan masu sauki me ya kai ka ga wannan ka ɗauki ayyuka mai sauki manzon Allah ya ce aikin da za a dawo mu ana yi ya fi soyuwa a gurin Allah da aikin da za a yi shi da yawa a lokaci ɗaya idan aka yi ba za a ƙara yi ba sai bayan wata ɗaya ko shekara to gwara ka ɗauki aiki ɗaya da mutumin da zai tashi kullum ya yi raka a ɗaya kwal cikin dare ya fi mutumin da zai tashi ya yi raka a ɗari amma in ya yi ɗarin nan ba zai ƙara yi ba sai bayan wata ɗaya ya fi shi falala a gurin Allah mai raka ɗaya ɗin khairul a'mali a Duwamuwa, wa in A ahabbul a'mali ila Allah wa in duk ruwayoyin sun zo saboda haka wancan ka ajiye shi ka ɗauki mai sauƙi wanda zai sauƙaƙa sannan kuma ana tunatar da mutane neman taimako saboda gudanar da harkan karatun nan kafin mu tafi sai mutane su taimaka fi sabilillahi na cikin gida da waje tambayar ƙarshe saboda tam ya tafi na'am abinda ake so shine a sallar gaba daya a daren ka kakkasa ɗari din an gane ka kakkasa ɗari din ya zama to a sallar gaba daya ka karanta aya ɗari Abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan ina fatan mun gane yawa wannan shine a sai a nemi taimakon a taimaka fi sabilillah allahumma qsimna lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله